Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A Sheikh Ali Karni a muhadararsa mai taken haka za ni alhaya fi zilli al’aƙida yake cewa wani bawan Allah yana raye da ɗansa ga tsufa ga rashin lafiya. Ɗan yana lura da shi yana masa jinya yana masa duk abin da yake buƙata? Wata rana sai ɗan ya ji ya gaji da yi wa mahaifinsa jinya da ɗaukan nauyinsa. Sai ya ɗauke mahaifin ya ɗora shi akan dabba. suka kama hanya suka shiga cikin jeji cikin sahara uba ya ga ana ta tafiya da shi cikin sahara sai tambayi wannan dan nashi ɗana ina za ka kai ne sai ya ce baba na gaji da lura da kai ne da rashin lafiyar ka kai baka warke ba kai baka tashi ba na gaji da kai ne zan je ne in yanka ka sai mahaifin ya fara hawa ya ce haba ɗana yanzu wannan shine sakamakon alherin da na yi maka sai ce kai shiru babu wani maganar sakamakon alheri ni dai na karara cewa zan yanka ka in binne ka ba wanda ya san me ya faru uban sai kalli dan sai ce to ɗana in dai ya zama dole sai ka yanka ni to ka je gindin wancan dutsen ka yanka ni a gindin dutsen sai dan ya ce to baba me bambanci da in yanka ka a nan da in yanka ka a gindin wancan dutsen me bambanci sai uban ya ce ni ma a gindin dutsen can na yanka mahaifina idan ka yanka ni a gurin kaga shikenan abin abinda na yi mahaifina an yi min Allahu akbar Allahu akbar mu zauna mu yi tunani mun taɓa saɓa wa iyayenmu mun taɓa cin mutuncinsu mun taɓa wulaƙanta su mun taɓa yi musu wata rashin kunya wallahi idan mun taɓa yi to mu gaggauta a guje mu je mu nemi tuba mu nemi afuwarsu su yafe mana domin idan ba su yafe mana ba fa to akwai matsala domin wannan abin da muka yi wallahi bashi ne yana nan tafa da mu yana jiran mu amma kuma idan iyayenka sun rasu to sai ka koma ga tuba ga Allah ka rinka istighfari kana neman yafiyar Allah domin in ba haka ba wallahi kama ta dinu tudanu abinda kai wa iyayen nan naka bashi ne yana nan yana jiran ka ‘ya'yanka wanda kake so kake kashe musu dukiyarka za ka iya sadaukar da kanka a kansu su ne za su zo su aiwatar da abin da yi wa iyayenka a kanka. Allahu akbar Allah ya kare mu Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh